zuciyar ta har wani farfasa take yi saboda tsabar takaici dan ba karamin tozata ta babban yayi ba inda ma ta gode ma Allah shine ba dahu ya kalli fuskar ta ba daga take iya hada yawo da ya makale mata makogwaro mai wani ɗaci hannu ta kai raya bace ta ɗauki ciri in tare da kama hanya ta fice daga fadin nashi tafiya take sai ma famun san batu take yau dai kam ta ji kunya da bata ci ba tunda take a rayuwarta Ranta ya yi mugun ɓaci don haka ta ci alwashin sai ta wulakanta Suresh. Sai ta ja mata shiri a wajen shi da kuma sauran mutanen gidan. Da wannan mummunan gudar nata ta sauka down tare da nufar kicin. Yadda take tafiya buguzun buguzun sai ya sa Fawan da suka rage a dayan ɗaguwa suna kallanta Inda suka ga hannunta dauke da tire ɗin abincin. Ransu ya ba su cewa babban yaya ne ya maido da shi. Dariya sosai Fawan ke yi tare da cewa ta wacan bata san ba a mashi shigi ba. daga zuwan ta jiya ce har ta fara zumuɗin kai mashi abinci dama ni ai sai da na raina na raina na raya a raina cewa abu ne mai wuya ya ci abincin can kyalkacewa dariya irfan ne tare da cewa ai ko ta yi ta gama yadda babban yayan mu ne domin ko kallo wacce muciyar ba ta ishe shi ba ku ganta fa tana tafiya tamkar za ta ji sama bashewa dariya suka gaba ɗayansu murmushi ne tare da cewa ai da zuba ku sai kunshe dariya muke ba. In banda neman kai, ko mene ya kawo cikin gidan nan har da su kwanar mana? Kuma har tana cewa wai sai mun gaji da ita. <laughs> Tun kan ya ƙara ce maganar Fuwan ya ce, ai kuwa ai kuwa da kafar ta za ta bar gidan nan ku zufa min ido ku gani in banda da abin kunya ta yi ya kanwar matar yayan mu za ta kwaso kafa ta zo gidan mu ta zauna bayan ta san cewa mu gidan duk maza ne da alama miji fa ta zo nema ita ma har da su fakewa wai an zo dubiya shi ɗauke da dariya ya ƙarashe maganar shi yasa na ga ta fara kamun kafa ai a wurin babban yayan mu tun kan aje ko ina da yake hankalin da ya roba gare ta ina laifin ma ta je wurin harun domin shi ne mara alƙibla duk inda ta faɗi daidai ne a cewar khalid kenan cike da nishaɗi suke firar tasu abin gwanin burgewa yau kan sai haim babu, kanta domin tun a wurin 'yan gida bata samu karbuwa ba dama irin su masu mummunan aniyan nan ba su da farin jini a idon mutane inda gokicin kitchen din su dauke da cire azumi ta zuba mata ido cike da mamaki a bisa fuskarta hayam ya kai na ga kin dawo da breakfast din ko baya cikin fadin nasa ne fuska ya mutsa ta ce yana nan na kai mishi amma ya ce ba a mashi sharin din aiki in da kayan abincin ba zai ci ba in dai ba wannan yarinyar fice ta kawo mishi ba Da ƙara magana tana mai hura hanci Jin wannan magana ya sa hankalin Azumi tashi. Sarai ta san da maganar cewa baya so ana masa exchange mai kula da shi. Dan mu yadda da mutum biyu su din a lokaci ɗaya suna mashi aiki ba hakan saba mai ka'ida ne. Lokacin baya Azumi ce ke ɗauniya da shi idan ya zo Najeriya. Wannan karan kuma tun da ya dawo daga US, sai ce take ɗauniya da shi ba Azumin ba. Tun ranar farko da ya dawo da ya dawo daga US, sai ta fara kai mashi abinci. Wannan dalilin ne ya sa ta samu karbuwa a wajen shi. yanzu kuma in dai ba sai mace ta kai mishi abinci to fa ba zai ci ba sannan azumin ce za ta iya kai mishi a yanzu ya iya ci da murmushi azumin ta tare da cewa kash wallahi na manta da zai in sanar miki da cewa ki bar shi ki bari ta kai mashi saboda Rafet baya son mutum biyu suna mashi dawainiya da suna dawainiya da shi bai yarda da wannan ba I'm really sorry bari in tashi in kai mashi da kaina ta ƙara ce magana tare da kai hannun karɓar cire din ta karɓi tire ɗin da ke hannun Hayam sannan ta kama hanyar ficewa daga ɗakin daga kicin ɗin tamkar za ta aza hannu a tamkar za ta aza hannu a kata fasa ihu haka ta ji raya mata karfa ce ita ma ta fice daga kicin ɗin kai tsaye bai in ta ta shiga sai famanci zallab ta take zagaye ɗakin ta hauhi tana manu tana hura tana hura iska mai matuƙar zafi tunani ta shiga ita ya za ta ƙwace wannan matsayin da sai ta samu a wurin shi dole ne ta shirya mata tuggu Amal. Kwance take a saman gadon asibitin hankalinta kwance, sai faman sharar bacci take abinta. Ta samu kulawa sosai a wurin nasin ɗin jiya da aka jiya da aka kawo ta asibitin. Da sun bi sun mata dressing ɗin raunukan da suka same ta. Da sabo kuwa kyakkyawan breakfast ta samu wanda ake rabawa kyauta wa marasa lafiya. Sai da ta je hani an sannan ta fara wannan baccin. Har farkawa ta yi ta nemi waɗanda suka kawo ta asibitin domin su kira mata antinta. Kamar yadda ɗaya daga cikin su ya mata alƙawarin cewa zai kira mata antin ta ta jiya na san inda ke kula da ita ce ta san ta cewa har yanzu ba su zo ba sai dai sama hankalinta bai tashi ba domin ta ji take ko da ba su zo ba to ba inda za ta je domin ita fa ta ga gida a asibitin domin ba ƙaramin daɗin shi take je ba da misalin ƙarfe goma sha biyu na safe motar su ta shigo cikin katafaren asibitin a hankali suka yi suka yi suka yi fakin a gurbin da ake ajiye motoci. Dagowa Jahan ɗin ya tare da kallon Ayyan yana ta gefen shi yana mai cewa, Zan jira ka, and don't keep me waiting. Burga mashi kallo Ayyan ɗin ya tare da cewa, Rose, kai fa baka da imani wallahi. Jiya kai ne fa kai kosin ɗin accident ɗin nan. Yarinyar ta raunata amma kuka leƙa ka duba ta. At least yau da ya kamata ka je ka duba ta. Daura fuska Jan ɗin yayi tare da cewa ba ni ne sila ba. ya ce ta faɗo mana gaban moto ɗinmu. All of a sudden har na gaza cin birki so I'm not guilty. Cikin lallashi Ayan ɗin ya ce please mu shiga a tare mana. Yadda ya magana da 'yar shagwaba a fuskar shi yasa Jan ɗin cewa lahi ta ci albarkacin shagwaban nan da kai min. Ba da haka ba da ba abin da zai sa in je. Murmushi Ayan ɗin ya tare da sa hannu ya buɗe motar ta gefen shi. shi ma jan ɗin fito ya daga cikin motar a tare suka jera suka nufi injiniyo ɗin asibitin Ayyan ne ya fara shiga cikin rum ɗin da aka kwantar da Amal sannan jihar shi ma bayan shi suka shiga ciki a tare lokacin da Jahan ya aza ido a kan Amal da ke baje a saman gado na ta sharar bacci a wani irin firgice ya da yana fama yana fama zazzare idanun shi kallon shi Ayyan ɗin ya tare da cewa wai me ya faru ne bros na kamar ka tsorata da wani abu nuna amal ɗin yayi da ɗin yatsan shi tare da cewa ayyan wata ma wannan halitta ce muka kwaso a cikin mota jiya shi yasa aka ce rashin sani yafi da rediyo ya ilahi ai wallahi inda na san ita ce da ban sha wahalar ɗauko ta ba dole a mana dole a wanke mana mota yau din nan baki a saki ayyan ɗin ke kallon shi duk wani wulaƙanci da an zo kan jahan to sai dai a sha fatiya domin shi ɗin kakkat ne don duka ɗabi'un mahaifiyar shi ɗauko hatta ɗabi'unta da kuma halayyarta kaf bai ƙyala komai ba Iriza kai kawai a yan ɗin ya tare da wucewa wurin gadon da amal ɗin ke kwance wuri ya samu a saman ce ɗin da ke fuskantar gadon nata ya zauna yana mai kallon ta gwanin ban tausayi Jihani ko da ya matso wurin bed ɗin hannunsa na goya a bisa ƙarshen shi yana bin ta da kallo ce da ƙyama ya ce anya a yarinyar nan kuwa tana numfashi ma karfa mu je mu karasa gawar da ba ta mu ba murmushi kawai ayyan din ya tare da kai hannu ya dan bugi fulan da amal din ke kwance birgi ta ware idan ta tana mai faman bin su da kallo kanin mutum biyu iri daya sak an ta sa ta da murza idan ta tana mai kare masa kallo lokaci guda ta gane cewa identical twins ne barka da safiya ya jikin naki ayyan ne ya tambaya fuskar shi dauke da murmushi hakan ne yasa ta gane cewa shine na daren jin nan da ya mata alƙawarin zai kira zai kira mata antinta ƙoƙarin tashi amal ta shiga yi cikin sauri ayyan ɗin ya taimaka mata yana mai zira mata kulo ta jingina da shi cikin sanyin murya ta ce alhamdulillah na ci sauƙi sosai oke kin yi breakfast kuwa ya tambaya yana ya tambaya daga mashi kai ta yi alamar eh lamshi a ranar sai tare da cewa masha Allah So now tell me, how can I help you? Zuba mashi ido tana kallon shi, wanda haka ya tabbatar mashi cewa bata gane me yake nufi ba. Da haka ya ce, ina nufin taya zan iya taimakon ki wurin haɗa ki da antin naki. Cikin sauri ta ce, ina da lambar ta a kaina. Amsa mata da oke, sannan ya zura hannun cikin aljihun wannan sai yana mai ciro shi. Karanto mashi lambar Amal ta shiga yana dayalin a cikin wayar shi. Bayan ya kammala rubuta mata lambar ya na kira. Nan take sunan matar yaya ta bayyana a cikin wayar tashi. Tsananin mamaki ne ya kama shi a ran shi yana cewa wannan ai lambar anta amani ce wato matar yaya Abbas. Kanshi ya gama ɗaurewa da lamarin. Har kiran ya katse amma amani ba ta ɗaga ba. Almost six times kenan yana kira amma har yanzu ba ta ɗaga ba. haka yasa ya dakata da kiran yana mai kallon Amal tare da cewa dan ba damuwa ina son jin yaya kuke da antin nan take da na kira a waya tun kan ayyan ya karasa maganar jahan ta buga jahan ya buga tsaki tare da cewa ayyan i'm tired ka tashi kawai mu tafi ban san menene amfanin tambayoyin da kake ma wannan yarinyar ba mare da idanun shi kan jahan ya ce please ka bar ka bani time zan faɗa maka dalilin da yasa nake tambayar ta ka fuska jahan din yana faman hura hanci ina sauraron ki Murya Aniya ne katse ta da tunanin da take yi. Murya a sanye ta ce, ‘yar uwa ta ce ita. Ta jima tana nema na bata ganni ba kuma nima na jima ina neman ta amma Allah bai haɗa mu ba. Tunda ta yi aure muka rabu da ita. Shi ne yanzu na samu sunan garin da take na zo. Amma ban san a ina zan same ta ba. Abu ɗaya kawai nake da shi shine lambar wayarta. Direban da ya kawo ni ya kira ta a waya ya sanar mata cewa ta zo ta ɗauke ni. Shi ne bata zo ba wasu mutane suka biyo ni a cikin tasha. Wannan ne dalilin da ya sa na yi gudu har na faɗa titi motar ku ta buge ni. Jinjina kai a yanayi tare da cewa yanzu idan na kai ki gidan antinki ni kuma wace irin takwaici da ake bani. Cike da mamaki ta ce ka san inda take ne? Numshe idanun shi tare da cewa a'a ban san inda take ba amma ina so zan kai ki wani wuri in ba damuwa. Bari na sa take ya sallame ki sai mu tafi a tare za ki bin dai ko? Shiru ta ɗanyi tana tunani kar fa ta yi gangancin min su wani abu ya faru da ita tunda dai bata san ko su wane ne su ba amma ta wani bangaren tana jin cewa za ta fi su saboda ta yarda da su sosai ba don komai ba sai don yadda yake mata magana cikin lallami amsa mishi dai da e miƙewa yan ɗinye daga saman kujerar da yake roƙo hannun ne yana tare da jan shi gefe guda ya ce ko ka san cewa yarinyar nan da yarinyar yarinyar nan ta bani ko da na kira ba anti ta gani ba wato matar yaya Abbas Amani fuska dauke da mamaki ja Jane ce really kine ta ma ta ce amma in dai haka ne to ya akai yarinyar ta kasance haka Nisa Ayyan ne tare da cewa abinda nake tunani kenan ma wallahi Ayyan ne ya ce ba shakka dama ni na jima ina tunani ya aka ya Aisha da ya Abbas suka auri waɗannan matayen nasu Ni dai raina ya jima yana bani cewa cin talakawa ne. Saboda ko da muka je ɗaurin auren fa, ba ga tsohonsu ba wani zararren mutum da shi. Yatin jikin shi ya biya kuɗi. Zariyar wandon shi ma fa har ƙasa take ji a tsabar abin kunya. Bai mashi baki a ayyana cikin sauri saboda yadda yake ɗaga voice ɗin shi. Yarinyar za ta iya ci. Please Jan it is okay. Bar wannan zancen a gefe. Ni dai yanzu so nake mu ɗauki yarinyar nan mu kai ta gidan antin nata. tun kan ayyana ya ƙarasa maganar ja ne ce wai a mota ta kake nufin mu tafi da ita ai wallahi waccan ai wallahi waccan sauran ram ba za ta taɓa zauna a motar mu ba sai dai ka tsaye da taxi ka kai ta ni kuma ka gama tafiya ta yana kai ƙarshen maganar tashi ya juya tare da ficewa daga rum ɗin yi da kai kawai ayya ne tare da cewa sai yanzu na san da wa nake tare Jan san baka da mutunci haihuwar mu kawai akai amma a tare amma mu san ba iri ɗaya ba ne. Ni ta ɓangaren Abba nake koyi, yayin da kai kuma kake koyi ta ɓangaren mu da kuma ammi. Dama su ne masu zafi a cikin family ɗin namu ai. Ba tare ɓata lokaci ba kuwa, a giya ne sa aka sallami Amal. Ba dan komai ba sai don ya yi surprising ɗinta. Kamar da Jani ya ce sai dai hau taxi kuwa hakan ce ta faru. A bakin asibitin suka tsayar da mai taxi suka shige a tare. Sai Rish zaune suke cikin kilas sun suna sauraron karatun da ake koya musu malamin ne mai koyar da su islamic study tunda ya fara karatu ya lura da yarinyar ke kwanci tana ta sharar ta a cikin kilas shirai kawai ba tare da ya ce komai ba sai da ya kammala karatu sannan ya ce wai wace ce wacce take ta min bacci a cikin kilas ya tambaya yana mai nuna sayar da makar da ke hannun shi kamar jirayen aji suke yi magana nan take suka fara bashi bayani Uncle ai wacce yarinyar da kake gani sleeping sickness gare ta. Ba a taɓa yin darasi ba tare da ta yi bacci ba. Kullum cikin bacci take kamar mai tsohon ciki. ya da yayin ajin suke gaba su Wani ne kuma ya ce, sa, da zaran tica ya shigo kilas din can shikenan za ga yarinyar can ta fara amma. Daga nan kuma sai bacci. Bayan ya gama sauraron bayanansu, ta kawai zuwa sit ɗin da Sirish ke zaune. Hannu ya sa ya ɗan bubbuge ya a firgice sai ta farka tare da tare da dago kanta tana kallon shi jallabiya ce fara sanya a jikin shi ya tara gemu kana kallon shi ka san cewa ba karamin malamin addini ba ne fuskar shi manne da farin gilashi yayin da kan shi yake naɗo cikin rawani hankali ya matuƙar tashi sai rike kallon shi wuki-wuki da idanu saboda matuƙar tsoron shi da take ji karfa malamin ne ya dake ta cikin harshen larabci ya ce mata miƙe tsaye Ciki na rawa sai in ta miƙe sai faman zazzare idanu take. Kalli cikin idona. Ya ba ta umarni. Sinar da kai sai din ta yi ƙasa. Sai faman jin wani irin buga zuciyarta take. Maimaita mata ya sake tare da cewa ba ki ji me nace ba. Ki kalli cikin idona. Kin ɗaguwa ta kalle shi. Kuma nan take cikin ta ya shiga kyarma. 'Yan ajin duk sun zuba masa idanu suna kallon abin da ke faruwa. Musamman a muryar ta dinga ji wata iriyar damuwa. Kar fa malamin ne ya takura wa ƙawarta. Cikin sauri ta ce, Please uncle a yi mata afuwa, ba za ta ƙara ba wallahi. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, Amrish, ba laifi ta yi min ba. In fact so nake ma na taimake ta. Wai ta wannan yarinya 'yar wani gida ce? ya tambaya yana, jiran ya ji amsar da 'yan ajin za su bashi. A lokacin Sayyidu na tsaye tana kallon shi ta yi ƙasa da idanunta a matuƙar tsorace. Amsa mishi suka yi gaba ɗayansu da cewa ba mu san wani gida take ba lokacin da aka kawo ta cikin class din nan ta yi introducing din kanta amma ba ta faɗa mana family test ɗinta ba Amir ce ta kada baki tare da cewa ni ma dai ban sai ta mai daga ina take ba amma akwai wani elder brother ɗinta da muke cewa Junet muna shiri da shi sosai zan tambaye shi mai da idan shi malamin ya kan fuskar sai ya ce ke a wani gida kike su wane ne iyayenki murya na rawa ta ce ni, ni daga family ɗin Salahuddin Hussein nake, wato abban sojoji. Tun kan ta ƙarasa maganar malam, tun kan ta ƙarasa maganar, malamin ya ware ido waje yana kallonta. Ba ma shi ba, hatta sauran student da suke class ɗin sai da suka cika da tsantsar mamaki. Sun ji ma suna mamakin ta ya aka yi take ita ba ruwanta da kowa. Bayan duniya ta san da zaman su Kina nufin cewa ke ƙanwar Sajan Janar ya ce da Mashal Umar? Amsa mishi dai da eh. Kuma har lokacin bata dago da ta kalle shi ba. Jinjina kan she yana tuna wani abu dai taɓa faruwa da shi wanda ke da alaƙa da gidan. Gajiya sai shi da tsayuwar na kai ta suka fara kwalla Don san bata iya juriya da tsayuwa yanzu. Insha Allah ba zan fasa ba. Kamar yadda na yi kyakkyawan niyyar taimaka muku, tun Allah ya yarda yanzu ma zai taimaka muku. Da haka zan taimaka miki tunda Allah ya haɗa ni da ke. Malamin ne ya wannan magana. Sannan ya mare idanunsa kan Amrish da ke zaune a seat ɗinta tana kallon su. Amrish, dan na kammala muku karatun nan ki same ni a ofis. Zan baki ruwan addu'a ki bar wa yarinya nan ta yi amfani da shi. Amsa mishi dai ta tusa. Sannan ya juya tare da komawa wajen inda blackboard yake. Jiki a sanye sai ta koma tare da zauna tana faman sauke ajiyar zuciya. a ran tana mamakin ruwan addu'ar da ya ce zai ba mu amrish da fata gaskiya ni ba zan yi amfani da shi ba lafiya ta falau ko ya ban ma zubar da shi sanyi? yi sai faman batu take amma ƙasa ƙasa samsaye ta kasa samun nutsuwa har sai da malamin ya bar kilas. ɗin tashi amrish sai ta rabin shi domin ta karɓo ruwan addu'ar da ya ce zai bata bayan mai tazi ɗin ya sauke su hannun shi da na amur suka shiga cikin gidan gaba ɗaya duk ta bi ta susuce tana kallon ka tana kallon ka ta fara gidan don a tunanin ko dai gidansu ne ya kawo ta lokacin da suka shiga cikin katafaren falon babu kowa a ciki tsayawa ya tayar tayawa da ita a tsaye yana jiran ganin ko wani zai fito ta kuwa amalu kan ɓuyar ta tamkar zai tsinke saboda kalle-kallen da take murya yan ne ta katsaita da cewa har yanzu ciwon har yanzu ciwon jikinki na miki zafi mu shi kai ta alamar a'a ok ki ɗan ƙara jira na san matar gidan yanzu za ta fito bari na sake neman layin ta hannu ya sa tare da ciro wayar shi yana ƙoƙarin danna mata danna amana kira kunnuwan shi ne suka jiyo sautin takalman tahowa tafiya kwas kwas Abubuwa suka yi gaba ɗayan suna kallonta Hannu na ɗauke da tire da alamar kayan breakfast ɗinsu da suka yi ne ta fito da su tana sakowa daga ce. jallabiya ce fara sanya a jikinta sai mayafi da ta yafa kanta da shi a hankali take saukowa downstairs san bata lura da mutanen da suke a falon ba ƙwara mata ido amal tai tana kallonta sam ta kasa gane ko wace ce jiya ta ɗanyi tare da kallon ayyan tana neman ƙarin bayani a lokacin shi ma ita yake kallo murmusa ya tare da jiya baki gane ta ba ko daga mashi kai ta alamar eh murmushi ya kuma yi a karo na biyu ce bar ta mutsu kusa zaki gane ta yara murya ayyan ne cikin sauri Gyaran murya a ya cikin firgigit Aman ta juyo tana kallon su. shi ta sake ganin ayyan ne cikin sauri ta, ta, tare da ƙarasuwa inda suke. Zuwa mata ido Amal ta tana kallon ta. Tabbas ta so ta shaida ta, amma abin da ya yi confusing ɗinta ne. ta yaya za ta kasance wadda take tunani tunda saurayi ne ya kawo ta gidan gidan ta fi tunanin ko an tunshe ita. Tun kan Aman ta ƙarasa yadda suke hankalin ta ya kai ga Amal. Binta da kallo ta dinga yi cike da mamaki. To ina Ayya ne samu wannan yarinyar haka? To sai ta ji duk ta ji jiki. Ko dai ya fara taimakon marayu ne. Tsaya ta kusa da ta kusa da su idanunta akan Amal. Ita ma Amal ɗin ita take kallo. Ji ta gabanta ya yanke ya faɗi ras. Cikin sauri ta mai da idanunta akan Ayyan. Ayan ɗin murya na rawa ta ce, Who? is she please? Murmushi ayan ɗin ya ce, I don't even know. Ni dai ta bani nambar antinta, ta ce in kira mata ita. Shi ne da na sa nambar antin nata kawai sai na ga sunanki ya bayyana a kai. That is why na yi deciding kawai na kawo ta wurinki, maybe a dace. Tun kan ya karasa maganar a firgice Aman ta saki tire inda ke hannun ta ya tarwatse kasa Zibiya ta bisa gwiwoyin ta kusa da Amal ɗin ta riko hannun ta tana mai cewa, Amal, da gaske ke ce? Da gaske ke ce nake gani? Ko dai idona ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. na hawaye suka cicciko mata idanunta ita ma amal ɗin fashewa ta da wani kuka musamman da ta ji ta ambaci sunan nata cikin shekaru kuka take cewa hmm, ni ce anti ni ce anti amani ashe ma zan sake ganin ki a rayuwa kuka ne ya ci ƙarfinta hakan yasa ta kasa ƙarasa maganar da take sanye a tare suka sake fashewa da wani kuka kamar kamar me murya yan ce ta katse su da cewa please anti amani ki lallashe ta kawai akwai wuni a jikinta zai iya mata raɗi sosai da a ta tsakaita da hukun da take tana kallon fuskarta gami da jikinta ta yi matukar tsorata da ganin yadda yarinyar ta tsotse ta rame ta kanjame ta koma tamkar ƙwarankwal ƙashin wuyan ta duk sun furfuto waje komai na yarinyar da zai tabbatar da ita mace ce babu shi sai dai ta hanyar shigarta da kuma muryarta janyo ta ta yi a jikinta tare da rungume ta sosai tana ci gaba da ambatan sunanta. Amal, Amal lita ce ta koma haka, me faru da ke Amal, aka yi ta neman ki ba a gan ki ba, kika tafi kika bar ni ina ta neman ki. Ganin halin da suka shiga ne yasa Ayyan yanke shawarar tafiya ya bar su. Juya ya kawai ya bar su ya kama hanyar ficewa daga falon. Dama jan sai faman kiran sheki. To, ni ma dai ganin haka yasa ni ce bari in dakata a nan. A ki bar kasancewa da mu don jin yadda za ta kaya. kada ku manta dai da nuna mana subscribe sannan ku ta alamar karar sanarwa domin sanar da ku da zamun ɗora sabon shiri kana ku taɓa mana alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan ku yi share na wannan bidiyon ga abokananku da kinsu da Facebook mun gode da kasancewa ku a tashar mutum iya Hausa Nobel TV a huta lafiya